'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rake Arimi da Gora ta Fanta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne ko tanki da dama. To gangam ne. To ke labari. A yau dai maraicen nan dai zamu je jihar Maradi domin ganin irin sana'o'in da matasa ke yi a wannan farkon farkon hutun makaranta. A cikin tarihin namu na ranar Lahadi kuma zamu gano Baba Nosip mawaƙi kuma marubuci a jihar Zandar. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gwara an kawo ƙarshen karatu yara 'yan makaranta suna zurfafa tunaninsu don ganin yadda za su shagaltu da wa'annan kwanakin na hutu. Ga mutane da dama gora zaman kashe wando bai da amfani dalilin haka ne suke yin kasuwanci ko kuma koyan aiki wato stage a cikin kamfanoni. Muhammad Mamman ya bamu labarin irin wannan matasan da a da yaushe suke son aiwatar da lokutansu. A wajen matasan wanga zamani lokacin hutu batun zuwa balaguro bayya kansu sun gwammaci yin wasu 'yan sana'o'in samun 'yan kudade kamar misalin matashin ga ɗalibi a jami'ar maraɗi kadade masoya abdulrazak da ya tunkari kasuwanci. ina yin 'yan ayyuka na zo daga yamai ina amfani da waɗannan ayyuka da muke yi idan za mu koma ba sai mun yi ta takura wa iyali ba muna iya yin waɗansu 'yan bukatu mamman umaru mustapha wani ɗalibi ne na tsangayar husa'a ta maraɗi faɗi shi kam ya sanya buƙatar zuwa neman ƙarin masaniya kan fannin karatun da yake na Jeni Electric. Ni na saba a lokacin babban hutu na makaranta ina koyon aiki amma kuma bai hana ni ina yin waɗansu 'yan ƙananan sana'o'i kamar kasuwanci da wasu ayyuka. Na saba a lokacin hutu ta hanyar koyon aikin da nake yi muna yin abubuwa da dama waɗanda a makaranta ba a yi mana shi. samun biyan bukatunsu kuma su ɗan tallafa wa mahaifansu wannan shine abin da ya sa matasan bin wannan dubarar. Gura a garin gaya lokacin noma na sanyo kai a hankali. Haka ne gura matasa da dama suna wakiltar yawancin manoma. Wannan al'amarin yana tayar musu da rudani da shakku. Ga wannan rahoton na Fadal Alu da aka fassara muku. Karamcin ruwan damana a gaya 'yan kwanakin bayan nan ya sassauta ayyukan gona a cewar matasa. da dama cikinsu na jiran komowar zubar ruwan damanar domin komawa ga danga-danga ayyukan noman gona. Ruwa ne dai suke tsaye da komai, amma idan ruwan suka zo ana yin shuka a yi noma, jama'a suna yin aiki. Duka shekara wata yana zuwa daidai da jama'a sun shuka har suna noma, amma inda ba su shuka ba ruwa ne suke jira. Yanzu na ma'anta da ƙasa ruwa ne kawai ake jira, nan duwatsu ke akwai sai an yi ruwa ake shuka. kuruhuka Zaɓin da matasan suka yi shine nome gonakan da ci gaba da ba da ruwa ta injinan jan ruwa, nan ma tsadar farashin man feta ya gito. Min har halaga ka? Ruwan sama har suke zuwa, jama'a ba su iya jira sai sun yi noman rani. Masara, shinkafa dukansu sai an yi ban ruwa. Duk da wannan takurar a bana, matasan manoma na gaya na kyakkyawan fata. gura an horar da matasa masu shugabanci ɗari na jihar Doso a wannan makon da ya gabata kan shatar kananan masana'antu da matsakaitan masana'antu da kuma takardar shaida ta yanar gizo. Ma'ilu Malam Jibbo daraktan harkokin kasuwancin kasashen waje a ofishin ministan kasuwanci lokacin da ya yi hira da Ausi Abdurrahman. Ƙanana da matakaitan kamfuna wani babban nau'i ne mai mahimmanci da ya ƙumshi musamman matasa kenan wajibi ne ga ƙasar Nijar na ta tallafa musu ta ba su kulawar horo kuma ta ɗau dukkan matakan da suka dace domin su yi harkokinsu cikin kyakkyawan yanayi. Gora sai kuma tarihin namu na ranar Lahadi za mu gano wani mawaƙin birnin da magaram. Yana inganta a hankali Baba Nosib a yau abin alfahari ne ga masu son kiɗa a garin Zandar. Ga tarihin shi da zarabu ta aiko muna wanda aka fassara muku. An fi sa da lakanin Baba Nosif sunansa na gaske shine Sunday Sambo Ganiyu Ali. Mawaƙin rap ne yana rubutawa kuma yana shiryawa. An haife shi a Zandar. Baba Nosif ya soma sana'arsa a shekarar uku kuma yana da alfam ɗaya tare da tsohuwar ƙungiyarsa da kuma wani jerin waƙoƙi biyu da ya buga shi kaɗai. An album avec mon group. Na yi album ɗaya tare da rukunina. Na yi mixtape ɗaya ni kaɗai. Kuma ina kan shirin wani albam mai nau'in ƙasa da ƙasa da zai fito a shekara uku insha Allah ko mina tafiya daidai akwai wani kirari na wanda nake cewa kamar kowa shi ko albam ɗin da zai fito sunansa kamar kowa Baba Nusuf ya zama tamkar abin koyi ga mawaka matasa na Zandar, abin da janyo masa farin jini ga matasan mawaka da ke ɗaukar sa tamkar inshi na waka zamani a Zandar. Baba Ellen Baba shine ginshiƙin kiɗe-kiɗe na zamani a Zandar. Idan babu Baba to gaskiya babu kiɗa a Zandar. Wannan zan faɗe shi babban murya. Yawancin masu kiɗe-kiɗe a Zandar sai sun biyo ta hanyar Baba. Babbancin waƙoƙinsa Baba eh, yana waƙoƙinsa da Hausa, yana waƙa da zamanci, harsunan mu na gida kuma yana da eh, salula. yake ya fito daga iyalin malaman addinin Islama, Baba kullum yana kokarin shirewa wasu maganganu da mambobin iyalinsa ke yi masa yayin da suke kokarin juya hankalinsa ya bar harakar waka. Kalubalen farko shine babana baya son ina yin waka. Ina fama da wannan kalubalen yau shekara goma. Kun gani daga baya ya yi zaton zan bari sai kuma bayan lise sai ya zan sana'ata domin ciwo kansa sai na ce mishi fannin aikin a nike saboda wani gurin shine yau ina cikin masu wa gwamnati nunin abin da bai yi na kwarai ba kenan ina da burin siyasa ina tunanin da mafitar matasa shine halarta ga kulawar jagorancin kasar nan a yau waƙoƙinsa da kalamansa na ci gaba da yin tasiri ga masu ƙaunar waƙoƙi na birni da rap waɗanda kuma ke fatan ganin ya ci gaba har zuwa ƙasashen ƙetare yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da asma na shina ana ci gaba da karawa daban-daban na beach vole a wasannin afirka karo na biyu na plage hamamet a kasar tunisi wasannin afirka na plage karo na biyu a hamamet wata huska ce ta wasar beach vole a afirka wannan kwambala na ba da dama ɗaya tilo ga 'yan wasa na su ci gaba da auna juna tare da nuna hazakar su wasannin kaddamarwa sun buɗe hanya ga wannan kwambala mai muhimmanci kuma sun da alkawalin gabatar da wasanni na azo a gani a nan gaba sakamakon wasannin somawar sun nuna jajircewa da kuma matsayin shirye-shirye na tawagogin da ke cikin kwambalar ta beach bole yan wasa maza da mata sun nuna hazaka da kuma shawarsu game da wannan wasan motsa jiki mai ban mamaki a bangaren mata tawagar tunisia ce ta buɗe wasa tare da fuskantar tawagar niger yan kasar tunisia sun nuna kwarewa yan suka ci nasara har sau biyu 21 da 13 sannan 21 da 11 wasannin su cikin daidaito da kuma matakin karewar su mai kwari yan wasan niger sun yi iya kokarin su sai dai ba su kai ga cimma nasara ba ta hakan kasar tunisia ta soma kwambalar da kafar dama tare da samun nasara mai gamsarwa niger ta kuma durkushe a kara karawarta ta biyu inda ta fuskanci ilmoris wadda ta mata ci biyu da daya a nan muka zo ƙarshen labarin namu na ranar lahadi sai kuma sati mai zuwa insha Allah amma za mu bar da shirye-shiryen studio kalangu.